Musiba ce mai girma ga al'ummar musulmai a ce ga wani mutum imami daga cikin limamai ko da a kowace ƙasa ne yaya kuma idan ya kasance a ce wai limamin haramin makka ya tashi daga limami ya koma ɗan fim Wannan ɗaya ne daga cikin mafiya abubuwan ban mamaki da aka gani a wannan duniyar. Ba dai korarren liman ne, liman ne da aka cire tun a baya, domin kuwa mutumin ya kasance yana da wasu fatawoyi waɗanda dama ƙarshen mai irin waɗannan fatawoyin kenan. Misali tun a baya wannan mutumin ya ba da fatawoyi da dama akan halaccin jin kiɗa da waƙa da yin rawa kai har ma yake cewa wai zamanin annabi cike yake da mata mawaƙa da makaɗa wai ma har manzan Allah yana taryar waɗannan mata da mawaƙa ya karrama su. Ma yake ba da misali yayin da yake ba da waccan gurguwar fatawa tasa da cewa kamar dai irin 'yan fim ɗin nan namu mawaƙa na zamani. To akan waɗannan abubuwa za mu tattauna a yanzu waɗanda wannan bawan Allah ya ba da fatawa da kuma abin da ya same shi daga ƙarshe.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 adilul kalbani ɗaya ne daga cikin limaman haramin makka wanda ya yi jagoranci na limanci a cikin harami amma kuma daga bisani ya juye ya canja ya koma ɗaya daga cikin mutanen da suka zama fitina a cikin al'umma a wannan zamanin. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya da ya ce zukata suna hannun Allah Ubangiji mai rahama yana juya su yanda ya so. Duk da kusancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da Allah da kasancewarsa zaɓaɓɓe wanda baya kaucewa tsarin Ubangiji. Shi ne mai shiryar da al'umma wanda Allah ya zaɓe shi ya sa shi ya zama ci kamaki na dukkan manzannin da Allah ya aiko. Amma tare da haka na Aisha ta ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallama yakan yawaita faɗi a cikin sujada yana kuka hawayensa yana gudu akan kumatinsa yana cewa ya muqallibal qulubi ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata ya mai jujuye zukata sabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka wannan yana nuna maka yadda zuciya take da saurin canjawa daga kyau zuwa muni dan adam yake juyuwa daga mutumin kirki zuwa mutumin banza hakan ce ta sa annabi dan da ke shi makaranta ne dan ya koya wa al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama yake yawaita wannan addu'a din adilul kalbani limami ne wanda daga jiya zuwa yau dai aka sami maganganu sun yawaita a sa ya haifar da abin da ya janyo kace na ce a social media da ko'ina juyewarsa daga malami mai fatawa zuwa ɗan fim haka ake ta yaɗawa ake ta bayyana a wato bidiyon wannan mutum yayin da ya fito a cikin wani fim da suke gabatarwa kamar drama ce da suke gabatarwa wacce a can saudiya wacce suke mata take da suna musumin riyad a wannan karan musumi na biyu adilul kalbani ya fito ɗauke da makamai ya fito wani fim ne da suke irin combat a fim da suke yi fina-finai irin na faɗa haka to irin wannan fim ɗin aka ga adilul kalbani ya fito a ciki ɗauke da makamai ya fito a matsayin ɗan fim wanda wannan abin ya haifar da kace na ce ya haifar da hatta wasu waɗanda suke dama masaronin imani ne kuma 'yan boko aƙida ne waɗanda dama suna jira wata musiba ta samu al'ummar musulmai zai wuya wani kirista ya zama musulmi ka ji sun faɗa zai wahala addinin musulunci ya samu wani ci gaba ka ji suna faɗi da zarar addinin musulunci ya samu gibi sai ka ga suna yaɗa irin waɗannan maganganu da na so a ce in yi shuru a kai duba da kasancewar mutanen mu da yawa ba su an kare ba to amma kuma waɗancan mutanen sun riga sun fara magana a kai hakan ce ta sa na ga ya kamata in farga da wuri in yi magana a kan adilul kalbani a musamman waɗanda ba su sani ba su sani don kuma mu jefa tsakuwa a zuciyar waɗancan waɗanda suke so da'iman sharri yarski al'ummar musulmai Adilu Kalbani ya juya ya koma ɗan fim kamar da kuke gani kuma wannan abin da ya faɗi a aikace ɗaya ne daga cikin fatawoyin da ya daɗe yana bayarwa yanzu ya fito ya aikace wannan yana nuna ma hatsarin ɗan adam ya rinƙa yin abubuwa waɗanda suke za su nisanta shi da Allah da kaɗan kaɗan mutum yana nisa da Allah yana ƙara lalacewa yana ƙara yin wani laifin yana ƙara nisa da Allah ba zai gushe ba har sai ma ta kai wata ran mutum ya dawo ya bar addinin musulunci to da wannan ne nake so mu tattauna akan waye adilul kalbani sannan menene ya gudana a cikin fatoyinsa a mamlakatul arabiyyatu saudiya kafin wannan wannan abu da ya faru da shi da farko adilul kalbani mutumin kirki ne ya kasance mai addini kuma ƙari'i ne sosai wanda Allah ya bashi daɗin ƙira'a wanda iliminsa da kuma irin baiwar da Allah ya masa ta murya da ƙira'a ya sa ya zama limami daga cikin limamin alharamul makki to daga bisani an cire shi wataƙila cire shi daga cikin limanci yana da alaƙa da irin miyagun fatoyin da ya rika yi domin ku ya bada fatoyin da dama kafin yanzu ɗin sun haifar da kace na ce sosai sun janyo malamai sun masa raddiddika wanda kuma har lalacewar tasa ta kai kamar yadda kuke gani da farko adilul kalbani mu sani cewa yana da ra'ayi kamuna na game da addinin musulunci abu na farko da za mu iya fito da waye adilul kalbani a kai shine fatawarsa ta yunkurin a cire wato ku a hijabin da ke tsakanin maza da mata a masallaci. Yana so a ce yanda maza suke shiga masallaci su sallah mata ma su shiga ba tare da an sa wani shamaki a tsakaninsa ba. Wannan ɗaya ne daga cikin fatoyin da ya bada kuma yake ƙoƙarin ya kawo dalilai akan a cire ɗin. Yake so ya nuni da cewa barin mazan su ga matan, matan su ga mazan wannan shine mafita, shine abin da ya fi kyau kai. To wannan shine Adilul Kalbani. Fatawa ta biyu ya ba da wata fatawa game da auren mutu'a a lokacin da wani ɗalibi ya masa tambaya game da mutum yana cikin halin tafiya ya yi nesa da iyalinsa yana cikin matsuwa kada ya je faɗa zina ya iya yin auren matafiya bai kira shi da mutu'a ba kawai sai kai tsaye shi wannan mutum kamar da dai kuka sani dama mutanen kullum sharrin da yake damun mutane daga canja suna ne to ba a yadda an ce mutu'a ba sai aka juyawa abin suna aka ce wato nikahul musafirin auren matafiya mutum ya iya aure sai nuni da cewa eh, ya iya yi in ya nuni da cewar ba laifi a yi irin wannan aure ba tare da duba da iya lokacin da auren zai kare ba ko da wata manufa aka yi ba alhim dai a biya sadaki yana ishara ne da auren mutu'a a munafici wato ya halatta mutum ya bar matarsa kafin ya dawo ya wani auren a can ya ba wa mace sadaki takaitacce matukar an samu wannan sadaki ba tare da ya duba da ka'idojin aure wanda addinin musulunci ya zo da su ba wanda hakan ya tabbatar mana da cewa ya halatta ya ba da fatawar halaccin auren mutu'a to daga baya kuma ya fito sarraha akan halaccin hakan ma a wasu fatawoyi nasa wanda hakan ya haifar da kace na ce ya janyo malamai suka yi masa raddi a mummuna game da halatta namiji ya tafiya ya auri mace gobe ma in ya yi tafiya ya aura wanda wannan ba wani abu ne shine dai a annikahu almuta'a fatawa ta uku wannan mutum ya ba da fatawar halaccin jin kiɗa da waƙa da halaccin yin rawa wanda yana ɗaya daga cikin wannan mugun wannan muguwar fatawa tasa lokacin da aka yi masa tambaya akan mutum ne aka zo taro in za a tari baƙi mutum wane ne yafi yayi tafi ko ya rawa sai ce al insanu mutalabun bi kulli ma yutqin duk abin da mutum ya iya shi ake nema yi. ya ce idan ka fi iya tafi ka yi tafi idan rawa ka fi iyawa ka yi rawa in waka ka fi iyawa ka yi waka kaga anan yana halatta yin kiɗa da waka da rawa da tafi fatawa ta hudu wannan bawan Allah Adilul Kalbani kuma ma dai ya ba da fatawa akan halaccin gina sinima har ma yake cewa asinima ko asinima afdalu min al-maqahi al-maqahi jam'i na al-maqaha al-maqaha guri ne da suke zuwa suna shan alƙahawa guri ne da samari suke shan ƙahawa su je su ɗan yi a sha ɗan shayi haka ko a sha ƙahawa ko a ainihin sha shisha da dai abubuwa da yawa da suke yau da gobe kuma sai gurin ya zama wajen kallo galiban samari a saudiya sukan taru a wannan guri su kalli a ainihin wato wasan kokowa kamar wasan a wrestling wani lokacin bal da dai sauransu to sai ya bada fatawar fifikon ai gwanda sinima da wannan duba da kasancewa ita sinima a cewarsa tana karkashin hukuma ne galibi sama da su waɗannan almakahi da ake yi a saudiya ma'ana yana halatta sinima a fatawa ta hudu kenan fatawa ta biyar halatta fina-finai a inda ya nuni da cewa shi baya kallo yake cewa baya kallo amma ya bada fatawar aini yake cewa bada fatawar halaccin abu daban yi daban da haka baya yi wanda har aka masa tambaya akan wani fim ya taba gani sai yake bada fatawar cewa fim na karshe da ya gani shine fim ɗin Rambo to wannan yana nuna maka yanda ya fito a wannan fim a yanzu yana nuna ma dama yana da sha'awar irin waɗannan fina-finai akwai wannan dattin a zuciyarsa shi yasa a ƙarshe ya fito a cikin fim irin waɗannan fina-finai waɗanda suke fina-finai ne na faɗa wanda ya nuna cewa dama can abu ne da yake a ransa kun ji da irin fatoyin da ya bada ƙarshe kuma sai gashi ya fito to fatoyin suna da yawa fitintunin adilul kalbani suna da yawan gaske waɗanda idan muka buɗa su za mu ci lokaci mai tsayin gaske. A takaice wannan dai ne adilul kalbani mu san shi kada ma a ruɗu wasu su je suna ta yaɗa shubuhohi dama can ba wani mutumin kirki ba ne ba kuma yau aka fara rigima da shi ba akan irin wannan miyagun aƙidin nasa ga kuma matsayin samun gaya muku. To abin da nake so in haska mana ‘yan uwa shine fitintunin ƙarshen zamani. Da yawa wasu suka ruɗu da irin waɗannan abubuwan kada ba su fim su ruɗu da irin waɗannan malaman halakakku domin kafin shi ai kun ga irin su Adnanul Augar wanda yake dan Turkiya ne wanda aka yanke masa shekara dubu ne ko da nawa ne sama da shekara dubu aka ce an yanke almuhim dai an an ɗaure shi ɗauri na dindindin ɗaurin rai da rai wanda yake tara mata eh, da 'yan iska da karuwai a yare a wani abu haka wani malami da muka gabatar muku wanda ya zo yana rawa a rawa tare da wata 'yar fim to duk wanda waɗannan kada su ruɗe ku dama ba a rasa batattu a cikin mutane ba zai yi a kyankyasa ba a ce kuma an rasa bara gurbi dole sai an sami abin da yake ya lalace a cikin mutane da haka kada a ruɗu da irin waɗannan kada wani ya zaci cewa a samu wani malami ya karkace wannan abin daidai ne abin da annabi ya ɗora al'umma shi za mu lura da shi ba don kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana mana fitintunin ƙarshen zamani da yadda za su zo ba to da shi kenan irin waɗannan sai su ba mu mamaki to amma ba mamaki dama annabi ya gaya mana ƙarshen zamani haka fituntunu za su zo su yawa za ka ga mutum ya waye gari mumini kafin yamma ya zama kafiri da kafiri ne kafin gari ya waye ya zama mumini duk dai fituntunu ga sanan kala kala to wannan suna cikin fituntunun ƙarshen zamani da haka wanda yake son ya tsira ya kiyaye ruduwa da irin waɗannan ya ƙara tsananin riƙo da addininsa domin duk lokacin da fatuntunu suka yi yawa sharri ya yawaita to fa a irin wannan lokacin ana buƙatar mumini ya ƙara tsananin riƙo da addininsa domin kuwa idan bai tsaya ya rike addinin nan nasa ba to shi ma zai halaka kamar yadda waɗancan suka halaka Da ba Allah riga ya gaya mana wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins mun tanadi da yawa daga mutanen mutane da aljanu dan su zama kamashin wutar jahannama wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawan wanda ke ban ƙasa za su ɓatar da kai daga hanyar Allah da haka kada yawan yan iska da lalatattu daga falallu da nasarorin da suke samu ya ruɗe ka haka tsarin Allah yake duk al'ummomin da kuka ji an halakar ai za ku ga majoriti ne sama da waɗanda suka tsira za ka ga Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa kalil ba wanda ya imani da shi sai mutane yan kaɗan wasu ke cewa mutum tamanin ne kacal suka yi imani da annabi Nuhu To da haka, haka lamarin Allah da tsarinsa yake ya riga ya kaddara mafi yawan mutane 'yan wuta ne. Ka yi ƙoƙari ka zama cikin 'yan aljanna waɗanda su ne 'yan kaɗan, kada ka sake yawan masu yawa ya ruɗe ka sai ka kasance daga cikin masu yawan da manzon Allah ya bamu labari cewa 'yan wuta ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mana imanin mu ya kare mu daga fitintunin zamani wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.